'yan wasan kungiyar arsenal sun kasance goma kacal a fili a lokacin da suke fafatawa da leicester city kuma suka zo suka yi kunnen doki a lokacin da dan wasanta Theo Walcott ya jefa kwallo a raga. Ƙungiyar ta sanar ta lallasa ta kwararta Leicester City da ci biyu da ɗaya ne a filin wasa na Emirates wanda ya daga kungiyar da maki biyu da ke kan gaba a wasannin zakarin Turai. Jamie Vardy ya murda kwallon a yayin da ya yi bugun daga kai sai mai tsaron gida. Dab da hutun rabin lokaci inda aka fitar da ɗan wasan kuma hakan ya canza yanayin wasan gabaki ɗaya. Wasan ya canza a yayin da kungiyar 'yan wasan ta Gunners ta samu canjin ɗan wasa guda wato Theo Kate Walcott wanda ya jefa kwallon ta biyu cikin mintuna 20 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. Club ɗin Arsenal ya samu ɗarewa kan gaba a rukunin kafin haɗuwar ƙungiyar Manchester City da Tottenham.